Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon mun zo muku da wani application din ne mai suna fast scan wanda za ka yi scanning din paper ba tare da karo? wanda za ka yi scanning din paper da shi ba tare da ka rubuta ta ba ya zama paper kamar wacce ba sai ka zauna ka sha wahala ka rubuta wancan ka rubuta wancan ba Wannan idan ya dauko maka scan din ta tamkar wacce aka yi printing din ta akan a cikin computer ko kuma a cikin dai wannan injin na printing kamar Eh, kamar yadda za ka gani a cikin wannan bidiyon yau ɗan uwa da fari idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon kuma sannan ka share ɗinsa zuwa ga yan uwa saboda su amfana bari ka cikin wannan application ɗin don ga yadda ake amfani da shi gashi nan yau sunan sa scan yau FastScan gashi nan sunan sa sai ka je Play Store ka je yi download ɗin wannan application ɗin mai suna fast scan yau ɗan uwa bari mu shiga cikin wannan application ɗin gashi nan nuno maka gashi nan nuno wannan tsarin gashi nan ya nuno min kyamara gashi nan kuma ya nuna wani ɗigo-ɗigon guda uku domin setting gashi nan wajen kuma ya nuna ne wannan sacin shi ma wannan gani nan nuna ɗigo-ɗigon guda uku shi ma do all document ne shi ma na setting bari mu zo mu taɓa wannan alamar ta kyamarar nan yau inda muka taɓa alamar nan ta kyamarar nan gashi nan nuna za mu iya zuwa mu ɗauki hoton abin kai tsaye ko kuma mu zo mu taɓa wannan alamar kamar haka kamar wannan alamar haka ta wannan hoton idan muka taɓa shi za mu je zuwa galar mu ɗauko hoto kamar yanzu mun taɓa ta kamar haka gani yana yi mana loading ɗin gallery gani dai mana hotuna bayan sai mu zo mu taɓa wannan rubutun kamar haka sai mu zo mu taɓa wannan abin na sama important gashi nan kamar haka sai mu zo mu ƙara shiga cikin rubutun gashi nan wannan tsarika da yawa gashi nan wannan na farko roches ɗin zan iya gindaya rubutun ne yanzu ga yayin da nake so gashi nan gashi nan nan kuma gashi nan crop ɗin nan zan iya sassauya rubutun ne in rage eh, in ɗan rage wani abu daga ciki gashi nan wannan OCR ɗin gashi nan nan deleting gashi nan nan screen gashi nan kamar haka sai in zo taɓa wannan OCR ɗin nan kamar haka in na taɓa wannan OCR ɗin kamar haka domin shi ne nan zai bani dama in yi abu kamar na yi printing ɗinsa yawa gashi nan na taɓa kamar haka gashi nan ta nuno mini abu yawa gashi nan ta nuno mini wannan alamar wanda zan iya saka rubutun ya ɗan yi haske gashi nan zan iya saka ya ɗan yi duhu yau gashi nan na ɗan na dai bar shi haka zan zo in ɗan ja nan wajen kamar haka yau inda na ɗan ja nan wajen kamar haka yauwa sai in zo in ƙara jawo saman nan kamar haka yauwa yau gashi nan na jawo shi kamar haka sai na zo taɓa wannan alamar ta wannan alamar ta next gashi nan wannan alamar ta next yau na taɓa wannan alamar ta next ga nan ya saka mini da wani yare aka yi ga nan zan iya zuwa in yi zaɓen yaren da aka yi yaren da nake so in ɗan yi kofi ɗin da yi sai na zo in taɓa wannan processing ɗin processing document ɗin yau ga nan sai in taɓa yi kamar haka yau ne taɓa yi kamar ga nan yana yana so ya fidda min text ɗin kamar haka yau bari mu jira shi ya yau dan uwa kage irin text din da ya nuna mini duk irin rubutun da ke kan can wajen gashi ne irin yanda ya nuna mini gashi na wajen kuma tsare-tsaren da ya nuna mini a kasan a kasan nan gashi nan editing gashi nan mirroring gashi nan retouch gashi nan copy gashi dai abubuwa da yawa tsare-tsare da yawa da ya nuna mini bari mu fara shiga wannan editing din don mu ga menene ke a wajen yau inda muka shiga wannan editing din kamar haka ya nuna mini cewa wai yanda zan iya kara zan iya kara wani abu ko in canza wani abu ko in yi rubutu a cikinsa kamar haka yanzu zai ka gari a fefa aka ɗauko wancan wajen kuma ka ga yadda ya kasance a cikin nan wajen yau ga nan mun gama da wannan setting na farko ɗin bari mu bari mu ƙara koma bari mu je mu shiga document ɗin domin mu ƙara yin editing ɗin bari mu ƙara koma domin mu je mu nemo setting ɗin bari mu yi next ɗin kawai mu ƙara mu ƙara komawa can inda muka yi mun nuna muku wannan tsare-tsaren na ƙasan nan guda uku dan uwa ka tsaya kalli bidiyon daga farkon shi har ƙarshen sa domin idan ka tsaya kalli da farko har ƙarshe shine zaka fahimci wani abu mun gama da wannan editing din sai mu zo mu danna wannan mirror din kamar haka yawwa shi kuma yana nuna maka kamar yadda rubutun yake ne a da gashi nan wajen kuma rejected gashi nan wajen kuma ko za ka ƙara yin copy ɗinsa ne ƙara yin wani irin sa nan kuma za ka iya yin copy ɗin text ɗin gashi nan wajen za ka iya yin share ɗinsa zuwa ga wani duk saboda ya gani yau dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka wani mana alamar subscribe a wannan tashar tamu ta Ibrahim Tech 2 yauwa mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba